Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 15 ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Shugaba Joe Biden jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da karfin lantarki EV a cikin jihohi 35. Firaministar Sweden 'yar jam'iyyar Social Democrat Magdalena Anderson ta amince da shan kayi a jiya Laraba bayan zaben da aka yi kusan kan. wata kotu a birnin varanasi da ke arewacin india ta amince ta saurari koke daga mabiya addinin hindu da ke son gudanar da ibadarsu na yau da kullum a wani masallaci To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an sake wani mummunan hadarin jirgin ruwa a jihar Taraba ta Najeriya inda wakilinmu ya ce. lamarin da ya janyo asarar rai sama da hudu kamar dai yadda sarkin kwatan ibi ya gaya mini a wayan talaho To a yayin da hafsan sojin ƙasa na Najeriya ke ganawa da kwamandocinsa ƙwararru kan tsaro sun yi tsokaci kan sabbin salon sojojin. To a cikin sabbin na wanda ya fi muhimmanci shine na wanda suke shiga cikin daji su kai ma wa'annan mahara da 'yan bindiga hare-hare a ainihin sansanin su ba yadda ake yi da ba su jira har sai sun fito. kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda grace alheri abdu ke gabatarwa Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Joe Biden a jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da karfin lantarki EV a cikin jihohi 35 wani bangare na burin gwamnatinsa na samun kashi hamsin. na motocin da ake sayar da su a amurka su kasance masu amfani da karfin lantarki nan da shekarar 2030 shahararriyar gasar nan ta tuka motoci ta great american road trip za ta gudana da cikakken karfin lantarki ji biden a wurin baje kolin motoci na kasa da kasa na arewacin amurka da ake yi a detroit jihar michigan wannan kuɗin wani bangare ne na dala biliyan bakwai da dubu dari biyar da dokar gina madafun ci gaba ta 2021 wadda jam'iyyun democrat da republican suka kafa tare don kakkafa wuraren caji na ev biyar dokar ta kuma keɓe dala biliyan bakwai don tabbatar da samar da sinadarai masu mahimmanci don samar da batir na ev da dala biliyan goma don samar da tsaftataccen tsarin sufuri wato mara amfani da man fetur da kuma motocin bas na makaranta. Firaministar Sweden 'yar jam'iyyar Social Democrat Magdalena Anderson ta amince da shan kaye a jiya Laraba bayan zaben da aka yi kusan kankankan wanda ya yi baiwa gamayyar jam'iyyu hudu masu ra'ayin riƙau damar samun nasara. da kuma ikon kafa sabuwar gwamnati. Kuri'u kalilan ne ya rage a kirga, amma Anderson wacce ta zama mace ta farko da ta zama firaminista a kasar Sweden a bara, ta ce sakamakon da aka samu ya nuna gamayyar masu ra'ayin riƙau ta samu nasara. Saboda haka gobe zan nemi shugaban majalisar ya sauke ni daga mukamina, in ji Anderson ga manema labarai. jam'iyyun na moderate da sweden democrat da christian democrat da kuma liberal sun sha gaba da kujeru guda bayan zaɓe na ranar lahadi amma kamar za dai su samu kujeru 176 ne a majalisar dokoki mai jimlar kujeru 349 inda masu ra'ayin sassauci kuma za su samu kujeru 173 kamar yadda alkaluman baya-bayan na hukumar zaben suka nuna Wata kotu a birnin Varanasi da ke arewacin Indiya ta amince ta saurari koke daga mabiya addinin Hindu da ke son gudanar da ibadarsu na yau da kullum a wani masallaci da ya daɗe shekara da shekaru, inda ta yi watsi da roƙon da musulmi suka yi na a yi watsi da koken. wasu gungun mata 'yan hindu biyar ne suka shigar da kara a farkon wannan shekarar inda suke neman 'yancin gudanar da addu'o'in yau da kullum a masallacin gyan da suka yi imani da cewa ya taɓa zama wurin ibadar mabiya addinin hindu matan sun dage cewa suna da 'yancin yin bauta a gaban allolin da ake gani da wanda ba a gani da ke cikin ginin wani sarki mughal musulmi wanda ake kira Aurangzeb ne ya gina shi a shekara ta 1669 wanda ake zargin an gina ne bayan rusa wani wurin ibada na Shiva da ke wurin. Masallacin ya zama wani abin takaddama na baya-bayan nan tsakanin al'ummar Hindu mafi rinjaye a indiya da tsirarin Musulmi waɗanda ke da kashi sha uku cikin ɗari na mutane biliyan ɗaya da hudu na ƙasar. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka sake wani mummunan hadarin jirgin ruwa a babban kogin nan na benue da ya ratsa jihar taraba wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu najeriya ta sha ganin haɗuran jiragen ruwa na baya-bayan nan wato a baya-bayan nan ga dai muhammad salisu lado da rahoton Wannan al'amarin da ya faru ne a babban kogin Benue da yake karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban inda kuwa wani jirgin ruwa ya karye biyu lamarin da ya janyo asarar rai sama da hudu kamar dai yadda sarkin kwatan Ibbi ya gaya mini a wayan talaho a yayin da ya fara min bayani da sunan sa kamar haka. Tana za to ba ni labari mana karamar kwa. ya kamar wani irin kasara da wani irin kasara aka yi to gaskiya an rasa an rasa rai a ciki an rasa mutane da wani suka kamar guda hudu waɗanda suka mutu eh, wanda suka mutu yanzu yanzu wani hali kuke ciki muna muna kokari muna neman waɗanda aka rasa duk sun san biyu a yanzu kusan guda biyu muke kokarin nema kenan a yanzu haka nan take kuwa ne nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wadda iyalansa guda biyu suke cikin wannan hatsarin su ma nan take suka mutu kuma su ne biyun da aka yi nasarar gano gawawwakin wadda ya mini ƙarin bayani a yayin da na fara tambayarsa sunansa. Ana magana da Abubakar Ali ne. Mun samu labari cewa bayan cikin wannan hatsari da ya faru. iyalai na kamar mata kenan. Eh, mata ne. Suna cikin wadanda aka gano gawan su ko su ana eh, Su an ka Allah wani hali kuke ciki yanzu haka? mun ji mun gaskiya. To ko mahukuntan jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu duba da cewa wannan hatsarin jirgin ruwan ya yi sanadiyar mutane sama da hudu tambayar kenan da na yi wa shugaban karamar hukumar Ibbi wato Honor honorable dr bala s bako wada ya mini karin haske akan yadda lamarin ya faru jirgi ya yi lodi zai haye zuwa can jefere domin kasuwan da ke sarkin kudu wanda inji zai ya tashi a bakin daba ne ma wurma ba wayan je cikin kogi sosai can ba eh. sai inji zai ya mutu yana kokarin tarewa da tayar ba har je shiga daki wanda an gina na water box eh. yana cikin ruwan to sai inji din sai je buga wannan karfe na ruwan nan da ke na water din da ke cikin ruwa din so eh. da bugawa kenan da wuya sai jirgin sai sai fashe mun samu labari cewa a cikin mutane suke cikin jirgin mutane hudu sun rasu an gano gawakin biyu amma biyu ana kan nema gulaman eh, haka so gare ku haka ko a matsayin eh, ya zo haka ya zo wurin mu haka a lokacin da nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin bakin rundunar yan sandan jihar Taraban amma dai hakata bata cimma ruwa ba wannan lamarin hadarin jirgin ruwan da ya ma taɓa faruwa a kwanakin baya baya a jihar Bauchi lamarin da ya janyo al'umma sama da ashirin suka rasa rayukansu Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Kuka gaida Muhammad Lado ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta bayyana wani laifin da aka tafka inda ta zargi wasu Iraniyawa uku da yin kutse a shafukan yanar gizo na ɗaruruwan waɗanda abin ya shafa a Amurka da ma duniya baki ɗaya a wani abin da jami'ai suka bayyana a matsayin wata aika-aika ta intanet salon ransomware. ko da yake tuhumar bata zargin masu kutsen sun yi aiki da madadin gwamnatin iran Hukumomin tabbatar da aiwatar da doka na Amurka sun fitar da gargaɗin haɗin gwiwa game da abin da suka kira ci gaba da ayyukan ta'addanci ta yanar gizo. Daga 'yan wasan da ke da alaƙa da rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran yayin da ma'aikatar Baitulmali ta haramta aiki da adiresoshin Bitcoin da ke da alaƙa da biyu daga cikin waɗanda ake zargin. hukumomin tabbatar da bin doka da oda na amurka da australia da birtaniya da canada ne suka bayar da shawarar tsaro ta yanar gizo mazauna wani birni a yankin shenzhen mai nisa na kasar sin sun ce suna fama da yunwa tilastawar kebewa da kuma karancin magunguna da kayayyakin yau da kullum bayan fiye da kwanaki 40 a cikin kullan kwayar cuta Ɗaruruwan saƙon rubuce-rubuce daga Gulja sun shagalta masu amfani da shafukan sada zumunta na ƙasar Sin a makon da ya gabata. tare da mazauna yankin suna musayar bidiyo na firijin da komai ya ƙare ciki yara masu zazzabi da mutane suna ihu daga tagoginsu mummunan yanayi da karancin abinci suna tunatarwa kan wani mummunan kulle a shanghai a farkon wannan shekarar lokacin da dubbinan mazauna garin suka buga koke ta yanar gizo cewa an kai musu rubabbin kayan lambu ko kuma an hana su kulawar lafiya. To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda hafsan sojin ƙasa na ƙasar ya gana da kwamandojinsa a faɗin ƙasar don bitar nasarorin da aka yi a baya-bayan nan yayin da ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a ƙasar. tuni dai masu tsokaci ke cewa sabon salon sojojin na kai samami ya fi jira miyagun su fito da kansu Daga Abuja ga Hassan mai da kaina da rahoton. Our kinetic actions in the Northeast Theater operation have continued to dismantle the cohesion of the insurgents, resulting in massive surrenders of the terrorists. babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya kenan laftanar general faruk yahaya ke bayanin cewar irin farmaki da suke kaddamarwa a shiyar arewa maso gabas na ci gaba da kasar 'yan ta'adda wanda hakan ke sanadiyar 'yan ta'addan na mika wuya ba kakkautawa wannan kuma ba shakka ya kara zaburar da sojojinmu tare kuma da sa jama'a yin kyakkyawan fata ga dakarun kasar a don haka dole ne a yi duk wani abu mai yiwuwa don tabbatar da dorewar wannan nasara ya zama zamanto na dindindin babban hafsan mayakan najeriya wanda ke jawabi a wurin wani babban taro da ya yi da manyan kwamandojinsa a nan abuja ya kuma taɓo batun tsaro a shiyar kudu maso gabashin ƙasar. The election successful Nigerian Army Day celebration in the east in Owerri precisely. ya ce nasarar da aka samu na yin bikin ranar sojoji a kudu maso gabas a birnin oweri ya yi tasiri kwarai wurin dakile 'yan awalan biafra masu neman ɓallewa daga najeriya kana kuma dakarun da aka tura shiyar kudu maso kudu da ke karkashin operation delta safe su ma na ci gaba da aiki wurjanjan da ya kai ga cafke dimbin masu laifi da ma masu ɗaukar nauyinsu rundunar sojojin najeriya za ta ci gaba da ba da gudummawa wurin inganta sha'anin tsaro a yankin kudu maso yamma kazalika farmakin da ake kaddamarwa a yammaci da tsakiyar arewacin najeriya ana nan ana ta zafafa shi musamman ganin yadda a baya bayan nan ake wa 'yan bindiga diramikiya irin na ba sani ba sabo ko da cikin rahoton tsaro na wata-wata da kamfanin beacon consultant ke fitarwa shi ma nuna cewar jami'an tsaron na ci gaba da samun nasara musamman a watan jiya dr kabiru adamu da ke zama shugaban wannan kamfani ya mun karin bayani a takaice abun da rahoton ya nuna fiye da komai shine haɓasa wayanda su jami'an tsaro suka yi a watan ah, takwas wannan kuma ya biyo bayan harin da aka kai ma wannan gidan yari na kuje abu na biyu shine su matakan da 'yan siyasa suka dauka tan bakwai an yi wannan zama na majalisar tsaro kusan su uku tarihi da a baya bayan nan babu wata da aka samu irin wannan zama sai majalisar dattijai ta zauna ta yi kusan yunkuri na kokarin tsige shi shugaban kasa to wannan ma ya tasiri sannan shugaban majalisa ya yi taro da jami'an tsaro kuma ya nuna musu muhimmancin daukan matakai akan wannan to a takaice dai wayannan su suka kawo haɓaɓɓasan da muka gani daga jami'an tsaron rawan daji da operation operation wanda suke mun ga sabbi wanda suka fito da su to a cikin sabbin na wanda ya fi muhimmanci shine na wanda suke shiga cikin daji su kai ma wa'annan mahara da 'yan bindiga hare-hare a ainihin sansanin su ba da ake yi da ba su jira har sai sun fito to wannan gaskiya ya tasiri sosai ya kuma taimaka wurin irin ci gaba da aka samu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan, a shirinmu na hantsi za mu kai ku gana inda za a ji wannan. e ni na taba aikin galamse abinda yan china nan ke muna ba abin wasa ba ne wala suke bamu su kuma kare su bata muna kasa su te shi sa abinda muke so ne in aka kama su da evidence a kai su court court ya deal da su to sai ku bi mu a shirmu na hantsi ku ji cikakken bayani yanzu kuma ga shirmu na gaba Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba sai Sa'idu Gombe za ku ji matsayarsu kan yadda suke ganin matan da suka tsaya takara za su iya lashe zaɓe a babban zaɓen da ke tafe baɗi a Najeriya. Ga jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarshen wannan musayar yau. yanzu a zaben da ake yi waɗanda aka fi ba kuɗi a saye su daga matasa ne sai mata su aka fi ba kuɗi a saya ni living with to amma tsaya delegate din da aka yi tafiya mata ne ba delegate ba na zabe na gaske na zaben gari gaba ɗaya duka yanzu idan ka zo ka samu mata daga cikin gidajen za su ce maka ba za su fita su yi zabe ba sai an ba su wani abu ɗari biyar dubu ɗaya ko ɗari biyu shi to da aka bata ko yanzu ai gwagwarmayan da kuke gaban ku bari ku ji kalubalen da ke gaban ku ku a matsayin ku na mata dole sai kun yadda cewa kun wayarwa mata mata da kai yanzu kamar ke zaki iya bada misali akan kanki da kika fito takara matan nan duk da za su iya goyon bayan ki ba kya bukatan ba kin kashe kuɗi idan har matan sun yi da suna so su taimake ki kamata yayi matan duk hidimar da zaki na kuɗi su su tara kuɗin a aljihun su ce bari mi saboda goya miki baya idan suka yi miki wannan zai ba sauran matan kwarin gwiwa su ce a ah, ashe idan har mun goya wa mace baya za ta iya cin nasara to gobe za a iya samun wata ita ma a wani gefe a wani kujera ita ma za ta kara fitowa to rashin yin wannan ke sa kike ganin matan wani lokaci lokaci sai su zama discourage in sun ga cewa kamar ba a supporting ɗinsu ba a karfafa musu gwiwa sai su janye jikin su ce kai ni ko na je takarar ma wahala zan sha saboda me saboda ba sa samun ƙwarin gwiwa daga wurin yan mata yan uwansu yanzu wanda ya baki gudunmawa wanda yake kuke family friends da shi ai namiji ne kika ce da kin ce wata wadda take wadda muke family friend da ita ta bani kuɗin form ta bani kaza kaza kaza kaza to kin ga sai mai da cewa mata suna karfafa muku gwiwa yanzu mun tashi tsaye sama da shekara kusan biyar yanzu zuwa takwas abinda muke yi advocacy da muke yi bude mata kwakwalwa ki zama kina da hanyar samun kuɗi ko a ciki ko kulle miji duk gundanza ya kulle ki a gida ba fita samu wani abu da kike yi a samu wanda zai fita ya sayar miki entrepreneurship to yanzu in kika zo state state in arewa especially Kano mata in millions miliyoyi suna sana'a mun kafa kamfanoni wanda mukan zama off taker yanzu misali ke ba za ki iya sarrafa abu kuma ki ce ki zaki yawo neman mai siya ba mm. sai ki ga ya kwantai mm. to sai muka ga mu taimake su inda za mu yi kika yi naki wata ta mata ɗari suka yi abubuwa mm. wani group sai mu zo sai mu saye idan mun saye mu ba su kuɗin su fitar da riban su su ci gaba da yi mu muna sayewa ko mu sai mu rika sayarwa yanzu haka magana da nake miki har export muke kamar shekara uku da suka wuce yanzu kuli kuli ne menene kuma wanda ba za su iya yin package ba sai a yi musu inda kin sarrafa kin kawo point inda zaki a karba sai a sarrafa a packaging sai a sayar to muna nan muna taimakawa mata cikin shuru ba sai an yi hayaniya ba to in abu ya tashi mace ta fito kamar wannan baiwar Allah za mu iya raisin a haɗa mata kowa mai dubu ɗaya mai dubu biyar mai dubu ashirin mai talatin har haɗa a goya mata baya to in baki da hanyar samun kobo ba wani miji ma zai fita da safe wallahi ko kobo bai ban matansa ai shida sai ya wuta ya tafi abin sa ya bata ya tafi wurin masu abinci ya je ya ci kafasa ya ji ya ji bindi ya sha su ki gan shi da katon tumbi yana kyalli in ki zo gidansa matarsa da ya a kekashe to dan Allah dan annabi na adalci anan kuma a ce ita matar wai ba ta san mace yar uwarta to ba ta da shi ba ta ma samu na ci a gida da ƴaƴanta ba ba za ta taimaki wata ya kamata mu rika faɗan gaskiya eh. magidanta da yawa wallahi suna cin suna azabtar da iyalansu mm-hmm. Mm-hmm. kuma wannan haka zai je a wata da mm-hmm. kama mata wani haya wani wuri nan ga mace da ƴaƴa shida ba ka ce da su da ci sabulu ba na wanka saboda Allah saboda annabi na za a kai wannan irin cin zali bari mu dawo ga ita Mrs. Dorothy ina mafita ganin cewa yanzu baki kai ga labar. labari ba ga batun maganar eh, tsayawa takaranki na shugabanci ina aka dosa ne a yanzu ni na diba na ga inda ya kamata in je in taimake su gwagwarmaya da an zo an ci zaɓe ni sai a bani minista ko ambassador eh, har yanzu ni ban bari ba ba kuma zan sake ba na dinga yi kenan allah yarda aka samu aiki mai kyau aka dan samu kuɗaɗen da za a ajiye in fito kuma ko in tallaba ma wata mace mm. ita ma ta fito to inda na nufa kenan ne kuma hajiya khadija menene abin da kika sa a gaba ganin cewa zaɓe fana da karatuwa kuma wannan babban aiki ne da ke gaban ki a yanzu me kika sa a gaba ganin cewa wannan babban matsayi ne kin zama zakarar gwajin dafi a cikin waɗanda suka fito su tsaya takara da ke a yanzu so dama abin da na yi tsaya for acronym ina <laughs> is service aiki kenan aiki kenan hmm. s is for security wato tsaro eh, e, education samun ilimi c is for commerce I is for industry kasuwanci industrialization hmm. don ba ma producing eh, then industrialization then um, v hmm. is for vital health wato samun eh, lafiya ingantacce e is for e-governance. Mm. E-governance and muna so mu digitalizing in um, governance policies mm. that to, to the extent that kana appear. a kan hanya you can raise work order in mutum ya ce wai wannan pothole din ya lallace before you know it an riga an fada work order work order will be generated immediately da za a ce wai eh, a ja a gyara so within 24 hours an gyara shine e-governance so everything is going to be digitalized so abinda muke ni abinda yake damina sosai sosai da Niger is niger shine da 10% din land mass in nigeria duka niger muna da kashi goma muna da land sosai ba mu da business in zama talakawa babu kasuwanci kasuwanci ba kasuwanci a Niger sosai babu irin empowerment nan babu mutane civil service ne kawai suke samun wani abu we have so many kuma ba na son in faɗin ni ba kamar irin politician zan yi wannan zan yi wannan ba amma zan ga miki na ga miki abubuwan da concerns muka sa a gaba security mun riga mun riga mun magana cewa there are ways da za mu yi security that doesn't have to be complicated muna da 25 local government wato akwai kananan hukumomi 25 eh, working with them za mu sami security committee inda ake da economic um, committee council council da za mu yi setting up duk na abubuwan ba na son faɗa don ba na son opponents. To waje irin shawara zaki ba wa sauran 'yan uwanki mata su fito su ma a dama da su musamman ma wajen ba da gudumawa su ga ci gabar ƙasa baki ɗaya. Abin da yake sa maza suke fin mu cikin karfi namiji yanzu yana mentorship kamar mu nan nan zaki gan kowa na mentorship ɗin maza inda su suke yi sai ki gan sun tada maza da yawa masu kuɗin hmm. sa'adar majalisa sun tattada su da kuɗi sun empowering ɗinsu sun babba su kuɗi mentoring ɗin kuɗi abinda tinubu ya yi kenan ya ba da wannan kuɗin ya ba ya daga wannan kowa ya tashi mu mata ba ma yin shi sosai amma kin ga ajiya ta faɗa abinda su suke yanzu mata suka fara yi irin wayana abubuwan suna bani confidence da kwanciyar zuciya cewa ko me ka hada da mace mace is like 54% um, eh, Um, electoral abin nan votes inda za ka samu a ciki mata suka tashi suka ce oke inda ajiya take yi ta riga ta yi empowering ɗan mata ni da first thing da muka yi muka je muka samu su malaman mata malamai mata muka je muka samu don wannan maganan da ake cewa ba kyau mace ta yi shugabanci so mu yi preempting din wannan wayar musu da kai akan eh, wannan cewa ga yi nan fa mun zo ga abin da muka zo yi kuma ga aiki fa kawai muka zo yi to idan na fahimce ki kenan a kina kira ga sauran yan uwa mata cewa su tashi tsaye kasu bari a duk da su ko a basu a baya su ma suna da gudumawa da za su bayar reason din da na fito kenan dan na yi encouraging ma mata da yawa su fito inda ita ta fito kowa ya fi fito amma a fara inda na so wannan eh, strategy din da ajiya mariya ta faɗa local government council din a sa councillors mata kawai a sa da yawansu mata ka yi encouraging ɗinsu su fito a local government chairman su fito. To hajiya a wace ƙari zaki a kan wannan batu da ta yi? To ni da gaskiya fi sabilillahi um, akwai wata kungiya da muka kafa na taimakawa duk macen da aka bata tiket a kowane level duk kowace party mu wannan ba anti party bane mu yanzu muna so mu zama gender sensitive ne mm. duk mata da aka bata tiket sai mu san yadda za mu yi mara mata baya a location din da take. To masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar mu kan wannan mukala. Sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi iya yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga. Da Mrs. Dorothy Nuhu a Oba wadda ta nemi a tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP sai kuma hajiya mariya ibrahim baba 'yan siyasa kuma 'yan gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa honorable sa'idu gombe sai jagoran wannan tattaunawa wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa voa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba. To, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amman a taƙaice. A takaice, shugaba Joe Biden jiya Laraba ya ba da sanarwar ware dala miliyan 900 don kakkafa wuraren cajin motoci masu aiki da karfin lantarki a cikin jihohi 35 wani bangare na burin gwamnatinsa na samun kashi 50 na motoci da ake sayar da su a Amurka su kasance masu amfani da karfin lantarki nan da shekarar 2030. shahararriyar gasar nan ta tuka motoci ta great american road trip za ta gudana da cikakken karfin lantarki in ji biden a wurin baje kolin motoci na kasa da kasa na arewacin amurka da ake yi a detroit a jihar michigan firaministar sweden yar jam'iyyar social democrat magdalena anderson ta amince da shan kayi a jiya laraba bayan zaben da aka yi kusan kankankan wanda ya baiwa gamayyar jam'iyyu hudu masu ra'ayin riƙau damar samun nasara da kuma ikon kafa sabuwar gwamnati. Ƙuri'u ƙalilan ne ya rage a kirga amma Anderson wacce ta zama mace ta farko da ta zama firaminista a ƙasar Sweden a bara. Ta ce sakamakon da aka samu ya nuna gamayyar masu ra'ayin riƙau ta samu nasara. Saboda haka gobe zan nemi shugaban majalisar ya sauke ni daga mukamina in ji Anderson ga manema labarai. Wata kotu a birnin Varanasi da ke arewacin India ta amince ta saurari koke daga mabiya addinin Hindu da ke son gudanar da ibadarsu na yau da kullum a wani masallaci da ya daɗe shekara aru-aru inda ta yi watsi da roƙon da musulmi suka yi na a yi watsi da koken. To masu mu nan muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam